وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا kuma mutanen aljannu a cikinmu akwai masu tsoron Allah mutanen kirki kuma a cikinmu akwai kafirai fasikai hakika mun kasance kala-kala masu ra'ayi daban-daban